Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Muhammad Hafiz Baballe tare da Baba Yakubu Makeri sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Litinin biga watan Agusta na shekarar 2021 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba da kanin labaran duniya. To baballe Najeriya ta afka cikin karuwar cutar kulara a cikin 'yan makonnin nan musamman arewacin kasar. Kana tana kara matsalolin lafiyar jama'a da dama can suke fama da karuwar COVID-19. Sanatocin Amurka sun gabatar da wani shirin bai daya na dala triliyan guda da za a kashe wurin gyaran hanyoyi da gadojin kasar da suka lalace. Kana a fadada hanyar sadarwar yanar gizo a fadin kasar. Mutane da suka mutu a wata ambaliya a watan da ya gabata a lardin Henan da ke tsakiyar China ya haura zuwa 302 zuwa yau litinin a cewar jami'ai. Tokanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za ku ji cewa ma'aikatar tsaron jamhuriyar Nijar ta ba da sanarwar mutuwar sojojin kasar da dama tare da jikkata wasu a wani harin ta'addanci da ya rusa da su a Tilaberi. Nijar da ma waɗanda ke kama musu cikin wanga yaki kamar ƙasar Faransa suka je suka fatattaka manyan-manyan waɗannan 'yan ta'adda to dama ya kamata mu mu san eh, sun zo su hudda haushi a karan farko shugaban kasar Nijar Muhammad Bazoum ya kai ziyarar gani da ida jihar Maradi don ya jajanta musu irin matsalolin tsaro da suke fama da shi. Za kama muku ta yadda kuma ku ji daɗin rayuwarku ku yi ayyukan ku kamar sauran Nijar. Wayannan mutanen da suka dame ku ba su da wata aƙida barayi ne. Bayan nan kuma za ku ji cewa gwamnatin jihar Kwara ta sanar da naɗin sabon sarkin lafiya lafiyagi mai daraja ta ɗaya. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma za mu gabatar da shirin ilimi garkuwa ɗan Adam wanda Yusuf Aliyu da ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayun da kuke aiko mana. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Kasar Najeriya ta afka cikin karuwar kwalara a cikin 'yan makonnin nan musamman arewacin kasar. Kano ta kara matsalolin lafiyar jama'a da daman can suke fama da karuwar cutar COVID-19. a cikin makonni biyu da suka shuɗe mun samu sabbin kamuwa da kuma sake kunnowar cutar in ji dr bashir lawa muhammad babban likitan cututtuka masu yaɗo na jihar kano kana mataimakin daraktan kiwon lafiyar jama'a na kano da ke zama cibiyar kasuwancin arewa in ji reuters ya ce lokacin damina na ƙara na lamarin yayin da kuma rashin tsaro a arewa inda hukumomi ke yaƙi da ƙungiyar 'yan ta'adda da 'yan bindiga suke kawo wa hukumomin cikas wurin dakile yaduwar cutar. jihohi 22 a cikin 36 na ƙasar da ma birnin tarayya abuja sun samu labaran da ake zaton kwalara ce a cewar cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta najeriya wato ncdc wannan cutar da gurɓataccen ruwa ke haddasawa ka iya yin kisa cikin sa'o'i kalilan idan ba a yi jinyarsa ba akalla mutane 186 sun mutu da kwalara a kano tun cikin watan maris in ji muhammad wasu bayanai daga hukumar ncdc sun tabbatar da jihar kano ke da babban kaso na mutane 653 da suka mutu da cutar a najeriya sanatocin amurka sun gabatar da wani shiri na bai daya na dala triliyan guda da za a kashe wurin gyaran hanyoyi da gadojin kasar da suka lalace kana a faɗaɗa hanyar sadarwar yanar gizo a fadin kasar an gabatar da wannan shirin ne a wata zaman majalisa a jiya lahadi da ba a saba gani ba kana 'yan majalisa za su samu damar aiwatar da gyare-gyare a kudirin mai shafi dubu biyu da bakwai. wannan shawarar ta samo asali ne daga tattaunawar da aka kwashe makonni ana yi da ta hada da 'yan democrat da 'yan republican baki daya da ma fadar white house kudirin ya hada da kashe dala biliyan 550 a sabon mataki da kuma dala biliyan 450 da aka tabbatar da shi a baya ganin yadda kudirin ya samu karbuwa daga bangarorin biyu da kuma irin aiki da aka yi ina sa ran majalisar dattawan za ta gaggauta yin duk wasu gyare-gyare kana ta tabbatar da shi a cikin kwanaki in ji shugaban masu rinjayi chuck shuma yana faɗa a zauren majalisar ajiyar lahadi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc mutane da suka mutu a wata ambaliya a watan da ya gabata a lardin henan da ke tsakiyar china ya haura zuwa 302 ya zuwa yau litinin a cewar jami'ai adadin ya ninka 99 da aka sanar a makon da ya gabata sau uku inda galibin mace-macen suka faru a babban birnin lardin zhengzhou a Nyanzangzu wani gari mai mutane miliyan goma sha biyu da ke gabar kogin Yellow River mace-macen sun kai 292 ciki har da mutane goma sha hudu da suka mutu a lokacin da jirgin karkashin kasa ya yi ambaliya yan jima kaɗan baba zai sake shigowa da ci gaban labarin duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa taskar rahotanninmu ma'aikatar tsaron jamhuriyar nijar ta ba da sanarwar mutuwar sojojin ƙasar kimanin sha biyar sannan wasu shida suka yi batan dabo yayin da bakwai suka ji rauni sakamakon harin ta'addanci da ya ritsa da su a ranar asabar dinnan da ta gabata a ƙauyen boni na gundumar torodi da ke jihar tilaberi iyakar nijar da burkina faso wakilin ma'ayyamai sulan mumun barma ya aiko mana ƙarin bayani Cikin salo irin na kwantan-ɓo kwantamɓona ne 'yan ta'adda suka yi nasarar hallaka jami'an tsaro a ƙarshen mako, inda motar da ke ɗauke da rukunin farko na sojoji ta fada tarkon 'yan bindiga a kan hanyar su ta kai kayan aiki wa wasu takwarorinsu da ke tashar bincike a ƙauyen Boni na gundumar Torodi iyakar Nijar da Burkina Faso. abinda masana sha'anin tsaro irin su musa aksar ke ganin sa tamkar wani yunkurin mai da hannun agogo baya ga shirin kafa cibiyar tsaron faransa a wannan yanki in kasar faransa ka san ta sa cibiyar ta nan za a kawo kayan aiki za a kawo kayan eh, leken asiri za a ka abubuwa da yawa sun san sun ciwuya in wannan abu ya yi to sai suka shiga gaba shi ne kake ga wannan eh, hare-hare da ake kawo a wannan yanki na biyu kuma a kwanakin baya da suka wuce sojin nijar da waɗanda ke kama musu cikin wanga yaki kamar ƙasa faransa suka je suka fatattaka mayan manyan waɗannan 'yan ta'adda to dama ya kamata mu mu san sun zo su hudda haushi. Sanarwar ma'aikatar tsaron ƙasar ta Nijar ta ci gaba da cewa mota ta biyu da ke ɗauke da jami'an tsaro ta taka nakiya a lokacin da suke ƙoƙarin kai dauki wa waɗancan na farko. abinda a jimilce sanadin mutuwar dakaru goma sha biyar sannan shida sun yi batan dabo sai wasu bakwai da suka ji rauni sakataren kungiyar rgps mai ayyukan faɗakarwa akan sha'anin tsaro da zaman lafiya sulemaje na ganin bukatar duba tsarin bayar da bayanai a tsakanin sojojin cikin gida da na ƙasashen da ke da sansani a yankin sahel irin bayanai sirrin da ake magana tsakaninmu da sojojin kasashen waje da ke nan cikin wannan yanki jirgi tsakanin kasar Nijar da Mali to bai kamata a ce irin waɗannan abubuwa suna faruwa ba saboda ga yadda za a yi ba ne ko kuje ya gilmo a ce ba a san da shigowar shi ba da haka ina ganin kamar yadda shugaban ƙasa yi a kwanakin baya ko yanzu ya sake ganawa da shugabannin waɗannan rundunar sojoji na ƙasashen waje waɗanda suka zo su dawo wani fannin ai musu magana don na san sojojin mu ba su da kasa. Matsalar tsaro a kasashen Nishar Mali da Burkina Faso wani abu ne da ya zama wajibi a waiwaye don magance wasu kurakuran da aka yi a can baya in ji Aksar Musa. Eh, Iyakanmu da Burkina da Mali duka akwai waɗanda mutane da suka san eh, suke da wani tarihi bisa wannan waɗannan abubuwa da ke faruwa. Ya kamata a zo a zamana da soji waɗanda suka iya yaƙi da duk wani masani a san wace hanya za a bi to har yanzu kasashen ba a yi shi ba wannan shine hari na biyar da 'yan ta'adda ke kaiwa a yankin tilaberi a cikin watan yulin da ya gabata inda aka yi asarar rayukan gomman fararen hula akasari waɗanda ake riskewa a gonakinsu duk da irin matakan da hukumomi ke cewa suna ɗauka don kawo ƙarshen wannan al'amari da ke ƙara bullowa da sabbin kamanni a kulliyomin sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. A da Sule, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga baba da labaran duniya kashi na biyu. Wani rukunin kungiyoyin ayyukan jin kai su goma sha shida sun fitar da wata sanarwar haɗin gwiwa suna kashedi game da karuwan taɓarɓarewar ayyukan jin kai a Myanmar sakamakon yawaitar barkewar COVID-19 da kuma tashin hankali. sama da kashi 60 cikin 100 na mace-macen covid-19 a myanmar sun faru ne a cikin watan da ya gabata kaɗai. inda adadin kamuwa da cutar ya ninka na watanni biyu da suka shuɗe sau biyu a cewar sanarwar haɗin gwiwar ta yau biyu ga watan agusta asibitoci daga kacin zuwa mandele zuwa yangon suna nan rufe yayin da ma'aikatan kiwon lafiya ke fuskantar tashin hankali da barazana a cewar sanarwar sama da likitoci 400 da ma'aikatan nes da 180 ne aka kai wasan macin kame tun lokacin da sojojin kasar suka yi juyin mulki a ranar 1 ga watan fabrairun shekarar 2021 hukumar kiwon lafiyar jama'a ta kanada ta faɗa a wata sanarwa a makon da ya gabata cewa ta ci taron wasu mutane biyu dala dubu ishirin ishirin saboda bayanan karya da suka bayar akan shaidar allurar rigakafi da takardun gwaji daga kasar da suka fito da kuma rashin biyewa dokar zama inda gwamnati ta ajiye su yayin da suka sauko za a musu gwaji ita ma burtaniya za ta fara bada wani rigakafin covid-19 na kara kuzari ga mutane miliyan 32 daga farkon watan satumba in ji jaridar da telegraph a jiya lahadi za a kai zubin rigakafin a dakunan ajiye magunguna dubu biyu da zimman yi wa mutane kafin farko watan disamba a ƙarshe wata 'yar wasan tsiri ta ƙasar belarus da ƙasar ta ke takaddama da ita a wasannin olympics ta shiga ofishin jakadancin poland a nan japan a yau litinin wuni guda bayan da ta ki shiga jirgin sama zuwa gida tana mai cewa kungiyar 'yan wasan ta tursasa mata yin abin da ba zaɓin ranta ba Christina Chimanowskaya mai shekara 24 za ta nemi mafaka a Poland a cewar wani ɗan ƙasar Belarus mazaunin Poland ɗin wanda ke samun zantawa da ita. Jama'an ofishin jakadancin Poland ba su mai da martani akan ko sun amince kana ba su yi ƙarin bayani ba. A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A yayin rangadin da ya fara a jiya Lahadi a jihar Maradi, shugaban ƙasar Nijar Muhammad bazum ya bayyana shirin ƙara girke jami'an tsaro da ƙarin kayan aiki. a ci gaba da neman hanyoyin murkushe ayyukan 'yan bindigar da suka addabi al'ummar wannan yanki da ke samun bakuncin dubban 'yan gudun hijirar cikin gida da na najeriya wakilin murya amurka ya mai silamu mana barma ya aiko mana karin bayani karfafawa jami'an tsaro gwiwa da jaddadawa al'umma goyon baya a wannan lokaci da 'yan bindiga suka addabi mazauna garuruwan kudancin jihar Maraɗi sakamakon taɓarɓarewar sha'anin tsaro a wasu jihohin arewacin najeriya ya sa shugaban ƙasar nijar kai ziyara a ƙauyen gabi na gundumar madarunfa muhammad bazum ya jaddadawa talakawa damuwarsa a game da halin da suke ciki don in ta muku na ka muku goyon baya na san da matsalar da kuke ciki wannan matsalar ta ku tauce ta ɗan ƙasar Nijar gaba ɗaya. kuma za mu kama muku ta yadda kuma ku ji daɗin rayuwarku ku yi ayyukan ku kamar sauran 'yan Nijar. Wayannan mutanen da suka dame ku ba su da wata aƙida Shekaru akalla uku kenan da aka shiga zaman ɗarɗar a gundumar Madarunfa kuma shine karan farko da shugaban ƙasa ke tattaki zuwa wannan karkara domin jajanta wa jama'a game da halin da suka tsinci kansu ciki. Da yadda Allah ya sa, Allah ya baya iko, shi na da kuzari, shi na da kokari a yadda zai kare al'ummar shi talakawa. ya mu kokari jama'an tsaro kawai muke so a ƙara hamu gabakin bakin karshen wanga abu eh abu da malamai kuma su bi da addu'a kun gano ma ba cika ki ba kana zuwa ka daga gona ka je ka zaka shimka a tsantsan ta kake ka rugo da gudu wani gonan noman ma bai da tunda ita ce sai da ya bere yan uwan wani gonan noman ma bai da ita ce ya sai da ya tahi ya je dan uwan shi likita da an soja ana kai mamu soja 80 ɗari nan yadi dogon marke ci dogon marke amma da allah ya sa bazin muhammad ya hau gaba daya sai da muka je da idan muka gani an kai mu soja 220 su ne ke ba mu kariya in dare su dauki motoci su ta ruruka su ta bakin shirge can bakin daji inda barayin nan ke shigowa nan suke sun tiri dan mu in ba dan da Allah ya kaddara zuwan su ba noma da bai yi ba gare mu Muhammad Bazum da ke samun danne gargada daga ministan cikin gida Alkash Alhada da takwaransa na tsaron kasa Alkasum Indatu da manyan hafsoshin sojan kasar ya jagoranci taron kwamitin tsaro na kasa a Maradi saboda aka yanke shawarar kara tsaurara matakan tsaro a jihar. Irin galgadi da sojawa da wakilanku suke baku koyi amfani da shi. Abin da ya saura yana hannunmu. Insha Allahu za mu ƙara yawan soji, za mu ƙara ba su motoci. za mu kara ba su makamai. Shugaban kasa ya ziyarci barikin sojan shiya ta shidda da ke maradi yana mai jinjinawa abinda da ya kira jajircewarsu akan aiki. A yau litinin wuni na biyu na karshe a wannan rangadi, tawagar shugaban ƙasa za ta sauka garin ɗan Kano na gundumar gidan rumshi domin baiwa jama'a goyon baya. Sakamakon azabar da suke fuskanta daga wajen barayin shanu da masu satar mutane don neman kuɗin fansa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sula da wannan rahoton, to daga jamhuriyar Nijar sai Najeriya, inda gwamnatin jihar Kwara ta amince da naɗin Alhaji Muhammad Kawu a matsayin sabon sarki na sha hudu a masarautar Lafiyagi bayan rasuwar tsohon sarki Alhaji Sa'adu Kawu Halluru a ƙarshen watan Yunin da ya gabata. Ga rahoton da wakilin Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana. Gwamnatin jihar Kwaran Najeriya ta sanar da sabon sarkin lafiya gi mai daraja ta ɗaya a ƙaramar hukumar Idu bayan rasuwar tsohon sarkin Alhaji Sa'adu Kawu Halliru a ƙarshen wannan wata na Yuli da ya gabata. A wata sanarwa da aka rabawa manema labarai a birnin Ilorin mai ɗauke da sanya hannun sakataren labarai na ma'aikatar kula da harkokin ƙananan hukumomi da masarautu ta jihar Kwaran Oba Aziz ta nuna cewa cewa gwamnatin jihar Kwaran ta amince da naɗin Alhaji Muhammadu Kawu a matsayin sabon sarki na goma sha hudu a masarautar Lafiya Gin. Sabon sarkin na Lafiya Gidai Alhaji Muhammadu Kawu tsohon manajin bankin Sky ne da a yanzu ake kira Polaris a jihar Kano da kuma birnin tarayyar Najeriya Abuja kafin samun wannan naɗi a matsayin sarki. Famasi Musa Dangana Sa'adu na ɗaya daga cikin mutanen garin na lafiyagi da ke arewacin jihar Kwara da akasarinsu 'yan kabilar Nufawa ne ya ce suna fatar sabon sarkin zai samar da sabbin hanyoyin ciyar da yankin gaba a matsayinsa na masanin tattalin arziki a Najeriya. To fatanmu da muke so a gare shi tunda Allah ya bashi wannan mukami ya sa shi a lefa na sarkin lafiyagi suna so development a yi opening up lafiyagi saboda shi is a banker and is an industrialist ya sayan da masanantu eh, yake. To shi ma dai sardaunan Ilori Alhaji Shehu zaman lafiya wanda kuma shugaban wata kungiya ce ta wanzar da zaman lafiya a jihar Kwaran ya ce suna maraba da naɗin sabon sarkin. Gaskiya ina wa Alhaji Muhammadu Kawu fata na alheri game da sarautar da Allah ya sa aka bashi ta sarkin lafiya. A to sarkin shi sarautar nan ta zo daidai lokacin da ƙasa take cikin wani yanayi. Kana ga shi sarkin yana fuskanta wani kalubale. To in Allah ya so ne ba mu mai fatar wani matsala ta samu a wajen shi. Ina fatan lokacin da Allah ya dora shi akan wannan kujera kuma Allah shi ƙara sa Najeriya mu gaba ɗaya ta zamna lafiya. Kafin rasuwar tsohon sarkin na lafiya gidai Alhaji Sa'adu kawo halliru ya share shekaru 86 a duniya sannan ya kwashe shekaru 46 a kan karagar mulkin masarautar lafiya gin ya kuma rasu ne a sakamakon fama da rashin lafiya a babbar asibitin ƙasa da ke abuja fadar gwamnatin najeriya mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya a gaida na batsari Kada aminta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi hau ɗare ɗan to shi mara ilimin fa hangawa. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkan mu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, kamar yadda muke a nan gundumar kwalambiya. Shirin namu na yau zai ɗaura daga inda muka dasa aya a makon da ya gabata, wanda idan masu sauraro ba ku manta ba, muna duba wani babban yunkuri da Majalisar Dattawan Najeriya ta yi, na ganin an kauda bambance-bambance da ake nunawa a ko da yaushe a wajen ɗaukar aiki ko kuma ƙaro karatu a tsakanin masu shaidar karatu na digiri da masu HND. wakiliyar muryar amurka a majalisar madina dauda ta ci gaba da cewar ɗaya cikin 'ya'yan kwamitin kuma ɗan majalisar dattawa mai wakiltar kano ta tsakiya ibrahim shekarau ya nuna goyon bayansa a zartar da dokar inda ya ce kafa dokar sokewa da hana nuna bambanci tsakanin digiri da babban difloma ta ƙasa da nufin samar da aikin yi a najeriya babu shakka zai hana masu ɗauke da hnd daga taɓarɓarewa sannan kuma a tabbatar da kulawa da daidaito da takwarorinsu na sauran manyan makarantu a najeriya shekarau ya ƙara da cewa soke wannan takaddama da ke tsakanin masu masu rike da HND da waɗanda suka kammala karatu a jami'o'i zai haɗu da manyan bukatun 'yan Najeriya tabbatar da adalci da zamantakewa jama'a da kuma inganta harkokin kamfanoni tare da ƙarfafa gudumawar kishin ƙasa a tsakanin ma'aikatan HND a ɓangarorin gwamnati da na kamfanoni. Shi ma malami a makarantar kimiyya da fasaha ta Kaduna Abdulhakim Garba yana cikin masu tunani irin na Ibrahim Shekarau. A ina godiya da aka bani dama a yi wannan magana kan wannan cece da aka daɗe ana yi yi amma kuma daga baya cikin ikon Allah an samu sauki akan wannan abin abin da nake son faɗi game da wannan abin shine cewa gaskiya wa'anda suka yi je makarantar kimiyya da fasaha za su samu natsuwa akan wannan abin da ya faru da yawa mutanen najeriya za ki ga cewa saboda wannan rashin daidaito da ake samu ga wanda suka je jami'a da kuma wanda suka je kimiyya da fasaha sai ki ga cewa ba su son zuwa makarantar kimiyya da fasaha ko kuma duk wanda ya je sai ki ga kuma kokari yake tafi jami'a daga baya ya gama so akwai abubuwa da ke faruwa kasashen da da suka ci gaba kamar misali china zan baki specifically china a wajen 'yan shekaru goma a baya sai da suka mai da jami'o'insu guda ɗari shidda zuwa makarantar kimiyya da fasaha saboda mai saboda su suna tunanin ci gaban ƙasa ba kwali ba wanda za a ba mutanen aiki ci gaban ƙasa suke sai yasa zaki ga china sun yi sun yi fice akan harkokin kimiyya da fasaha so saboda irin wa'annan matakan da suka ɗauka ne saboda su samu ci gaba ba wai na boko ba but na kere-kere shi yasa suka samu wannan nasara so wannan bangare na biyu kenan na uku kuma shine cewa tun nan zai kawo a buɗa gwamnati za ta iya sake sa kuɗi sosai idan gwamnati ta budget a ƙasa sai kiga jami'o'i take yawan ba kuɗaɗe mm. so yanzu za su iya concentrating za su iya mai da hankali a kan makarantar kimiyya da fasaha kuma su kwaikwayi yadda china ta yi data yadda za su iya samun ci gaban nan da ake tunani a ƙasar nan in dai ba haka aka yi ba za a ci gaba da samun ci baya a ƙasar nan ta bangare bangaren kere-kere mm. shi yasa in dole a ɗauki mataki kai wannan abun kuma yanzu gwamnati ta ɗauka sai kuma su bi da action watan a bi da action me suke son su a kan wannan abu saboda akwai kuɗaɗen da ya kamata su kashe wajen ɗaga wa'annan makarantun nan mm. misali zaki ga abubuwan da ya kamata a rika yin practicals da su mm. zaki ga sun tsuha Wato a rika yin gwaje-gwaje da su. Gwaje-gwaje a cikin abubuwa mashinan da ya kamata a rika gwaje-gwaje a cikin makaranta kafin ma a je waje. Hmm. Dewan sun tsufa ba irin wa'annan na kwanan nan bane so kinga idan suka mai da hankali har kasashen da za su ba su wa'annan abin kyauta za su yi saboda dama su wa'annan kananan kananan mashina ne. So idan suka je suka yi ma wasu kasashe za su iya ba su irin wa'annan abubuwan. Ah, Gudunmu sannan kuma wa'anda suka yi wannan karatun kimiyyar da fasahan nan su ma za su iya samun irin natsuwa cewa za ki ga sun mai da da hankali yanzu wajen maida ma gwamnati da alheri akan wannan abun kin san matsalar da muke samu a ƙasar nan hmm. sai ki ga mutane afati yana zuwa masu irin ko mun je mun yi karatun nan to hmm. me amfanin mu Mm. to amma yanzu saboda sun ga cewa gwamnati ta yi masu wannan daidaiton da reni da ake masu babu wannan so kima sun su mai da gwamnati da alheri akan wannan abin. makarantun kimiyya da fasahan nan yaya yawan ɗalibai da kuke ɗauka daidai suke da jami'o'in? eh gaskiya daidai suke da jami'o'i amma kin san duk da ana cewa daidai ɗin ne su yara abin da ke faru specifically shine cewa yara suna tunanin idan suka yi karatun jami'a sun fi samun aiki fiye da idan suka yi karatun polytechnic sosai yara waɗanda suka kware sun tafi jami'a sai ka gansu sun fi yawa can wa'anda ba ƙwararru bane suke dawowa makarantar kimiyya da fasaha misali barin baki abin da ke faru a jam jam sai ta ce daga kwata daga 180 abin da ya sama amma polytechnic za su ce maki daga 120 abin da ya sama it means yaran da suke zuwa makarantun kimiyya da fasaha ba irin wanda ake expecting guraye ba da ake expecting wanda za su zo su ba da gudunmawa wajen kere-keren ne so yanzu da aka maida wannan abin irin aka equating din wannan abin aka daidaito kan wannan abin za ki ga cewa yara wannan waɗanda suka kware ko kuma waɗanda suke da kokari su ne za su zo yanzu su shiga makarantun kimiyya da fasaha ba a baya baya yadda ake tunani Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, musamman wadda ta daidaita muna sauti. Julie Lazarus Gratiam, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia, da fatar ku wuni lafiya. Can hakika ba da tangarɗa ba an lura mai ilimi shi ke morewa ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan to shi mara ilimin. A gaida Yusuf Aliyu Harande yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Haruna Boda in Nkebo, karamar hukumar kafin Hausa jihar Jigawa. ya ce muna roƙon Allah ya kawo saukin wannan annobar cuta amai da gudawa wato kwalara da take mana ɗauki ɗaiɗai domin a 'yan kwanakin nan kullum sai mun je mun binne gawarkin mutane da wannan cuta ta zama ajalinsu ta addabi sassa da dama a nan yankin karamar hukumar kafin hausa da wasu sassan jihar jigawa da ma arewacin najeriya baki ɗaya Allah ya kawo mana mafita amin. Sako na gaba ya fito daga Usman Shitu Mahuta ya ce hakika matakin da babban bankin najeriya central bank ya ɗauka da soke rijista ko takardar lasisin kamfanonin 'yan canji wato beru de change tare da mayar da hada-hadar canjin kudaden kasashen waje zuwa bankuna sakamakon zargin da bankin na cbn ya cewa waɗannan kamfanonin canji suna janyo hauhawar farashin kuɗin dala kuma janyo karyewar darajar kuɗin naira babu shakka hakan ya yi daidai muddin dai an yi haka ne da kyakkyawar manufa da kuma nufin kawo gyara sako daga ali muhammad dan fulani jihar zamfara da ibrahim musa wada da aliko auta kafinta yalwa suka ce salam ya hausa hakika tsunduma yajin aikin sai baba ta gani da likitoci masu neman kwarewa suka yi a najeriya biyo bayan kin biyan su hakokinsu da gwamnati ta yi hakan ya yi daidai da fatan gwamnati za ta dube su da idan basira Sako daga Yusuf Meleda Gwalalo da Malam Malam mai zanen hula Gwalalo jihar Bauchi suka ce salam biyoyi Hausa muna yabawa jami'an tsaro da suka kufuto da ɗalibai biyu daga cikin ɗaliban makarantar wuri da 'yan bindiga suka sace da fatan Allah ya fito da sauran amin. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Sani mai lange-lange a wuri da Ali Usman taka lafiya da Zaidu Bala kofar sabuwa suka ce alkawarin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi da kara kasafin kuɗi da ake ware wa fannin ilimin ƙasar da kashi hamsin ya yi daidai. Madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To a takaice najeriya ta afka cikin karuwar cutar kwalera a cikin 'yan makonnin nan musamman arewacin kasar kana tana kara matsalolin lafiyar jama'a da daman can suke fama da karuwar cutar covid-19 a cikin makonni biyu da suka shuɗe mun samu sabbin kamuwa da kuma sake kunnowar cutar in ji dr bashir lawan muhammad babban likitan cututtuka masu yaɗo na jihar kano kana mataimakin daraktan kiwon lafiyar jama'a na kano da ke zama cibiyar kasuwancin arewa in ji reuters sanatocin amurka sun gabatar da wani shiri na bai daya na dala tiriliyan guda da za a kashe wurin gyaran hanyoyi da gadojin kasar da suka lalace kana a faɗaɗa hanyar sadarwar yanar gizo a fadin kasar an gabatar da wannan shirin ne a wata zaman majalisa a jiya lahadi da ba a saba gani ba kana 'yan majalisar za su samu damar aiwatar da gyare-gyare a kudirin mai shafi dubu biyu da 2,700 To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatarwa sai kuma Jul Leathers Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.